كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا كل da مسو كل منا ومنكم دمو دكو عمل كوا يا akan irin nasa ta إلى الناس kuma فربكم ku alamu shine masani biman huwa hada sabilan ga wanda ya shirya kan tabarki wanda yake kan tabarki ne daidai Allah shine masani dan gaskiya sai an je lahira an je lahira Allah zai ware da abin da aka kammala aka zo da siradi in mutum na Allah ne a nan za a gane in ba na Allah bane sai igiyan ya tsinke mutum ya fada wuta to yi sa a duniya ka daina alfahari ana zuga kai ne na kirki in ba siradi ka tsallaka ba ka daina jin zugan mutane akwai aiki a gaban mu kala kala eh, idan mutum ya mutu a kabari akwai tambayar kabari akwai tsanani kuma za a ce ka ta ka rubuta abin da kai kuma kabari yakan yi duhu wanda ya ba Allah kabarin sai ya yi haske baya da wannan haila idan an tada mutum wani da fuskansa da haske zai tashi wani fuskansa da duhu zai tashi kuma ga zuwa gurin taron tayin giyama wani taron zai ji sauki wani taron zai ji tsanani kuma a je awon mizani wani kayansa na lada ya rinjaye na alhaki na alhaki ya rinjaye na lada sannan kuma akwai gun bada takarda a hannun dama wani hannun dama wani hannun hagu akwai inda za a sa mala'iku su ringa dukan mutane a raba wasu su yi hagu wasu su yi dama akwai inda ake gudun fanfalake ana gudun mutum sai kamansa ya taba kiyansa akwai inda za a ji a tsallaka siradi akwai inda za a ji a sha ruwan alkausara to guraren da ake aiki a layira kala kala ne ba guri ɗaya ba ne wannan gurin daban wannan gurin daban idan ba irin guraren nan ka tsallake kai ga aljanna ba ba alfahari saboda haka wa kuma alam bi mahu ade sabila ka daina cewa kana kan hanya in ba wannan gurin ka je ka tsallake ka ganka bakin aljanna ba fa akwai aiki mm. wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi وما أوتيت من العلم إلا قليلا يسألونك يهودا وسنا تنبيهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروح يا لمرن يري يكني وأن ده يا كرايا wani ga ya musu in ji Allah ya ce an ruhi rai da kogan yi min rabi ilimi ne na Allah lamari ne na Allah la ya alamuna ba kowa ne ya sani ba sai Allah kuma boye lamarin rai rahama ne ga al'umma don idan mun san lamarin rai a ce yanzu tare nan namu kowa zai mutu bai san lokaci ba rahama ne amma idan aka ce wani sati zai mutu wani sati biyu zai mutu wani sati uku zai mutu wani yanzu zai mutu to ka gani lamarin ba tsari kafin lokacin mutuwan ma mutum zai rame har ya je ma ya tadda abin da ya fi mutuwa to amma boyewa din rama ne kuma shi abu Allah ya boye a daina cewa za a fito da hibeli fitowan sai ya zama azaba Allah ya ce wa ma uti min al-ilmi wa ma tun min ilimi. ilmi illa qalila ya lamarin rai ban ba da ilimi akan asan rai a kewaye da sanin rai ba illa qalilan sai dai dan kadan bin nisbati ila ilmihi ta'ala da dangantuwa zuwa ga ilimin sa Allah ne dan nuna wani abu kadan a kadan dan ne mutum zai mutu kuma kadan a auna sai a ce to wannan fan ba sa abu ba zai rayu ba hmm. eh an yadda a auna jini a auna ruwa a auna menene a duba kuma akwai badawai kafin ma likita ya zo akwai badawai in mutum ya bude idan ka haka ma zai ce wani fa wannan jinya nasa rasuwa zai yi in Allah ya dako ba da dadewa za ga wani din ya rasu wani kuma idan ya kama hannunka ya matsa ya ce kai wannan dai da da kirzai wani kuma idan ya kalle ka kai wani tare ka ka ga ce ka wani tarin wani wadda kirzai ta yi ta kalila din ne eh dan kadan din ne da Allah ya dan sanar da shi kuma ake wannan amfani na wala in shina la nazabanna bil ladhi awhayna ilayka ثم لا تجد bihi alaina wakila wala وانا na لام القزم ne shi ne Allah ya ce damun sa <coughs> lana zabanna bil ladhi awhayna damun tafiyar da abin da muka yi wahi gare ka ne alqur'ani Allah ya ce da an ga dama kowa ta baki jinsa sai ya ji ba Qur'anin kuma an ga dama an saba takardar alkurani a buɗe babu Allah ya ce da za mu iya yin haka fa sun ma lati ji da laka biya alaina wakilan kaga ba za ka samu wani a gare mu wakilan madogara ba to Allah ya ce tunda ba mu yi muku haka ba ku yi mana godiya hmm. illa rahmatan min rabbik inna faridahu kana alayka kabira lakin ba da banza ba abkaina mun wanzar da qur'ani a kirjin ku ba. wannan rahama ce daga Allah kurin duk lokacin da Allah ya baka haddan Qur'ani ba wayo ai ba wayo kai kanka ma abin nan kana yi gaban ka yana faduwa duk inda ka san Qur'ani ka can ma man ka taya karatun sai ka ji gaban ka yana faduwa ya za ka iya daidai ba za ka yi to rahama ce ta Allah duk lokacin da kana karanta mala'ika yana zazzaga ma tilawar idan ya rike fil harafi dai ba za ka iya tunawa ba to Allah tun da ya hore maka haka sai shine ne ake cewa Allah ya ma baiwa baiwa hmm. mala'ikan da ya zo yake zazzaga ma dan Allah ya ma alƙawari ta kullun yana wurin ka duk lokacin da za ka yi karatun kuma zai ci gaba da aiki to kaga baiwa aka ma aka baka wani bawan Allah yake kula da lamarinka daga an ɗauke yi kenan to wannan ne baiwa in ma arziki ne yana hannun mala'ika shi zai dinga baka in ma mulki ne yana hannun mala'ika in ma karatu ne yana hannun mala'ika to wannan wanda aka wakilta ma yake kusa da shi sai a ce to amma baiwa an baka wani wanda zai tsaya ya zama sabari akan arzikin da Allah zai baka shi ne Allah ya ce illa rahmatan min rabbika inna fadalahu inna fadalahu kana alayka kabira kana fadalan Allah da ya yi ta a gare ka kabiran babban falala ne hmm. qul la in jama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'ani bi mislihi walau kana كان li banin zahira. kun ga ya musu la in jama'at al-ins da dai mutane za su taru wal jinnu da aljani ala an yadu bi misli hadha alqur'ani su zo da misalin wannan alkur'ani saboda fasaha da Allah ya ba su da balaga ko da harabi ɗaya ne la ya tuna bi misali Allah ya ce wallahi ba za su iya zuwa da misalin qur'ani ba walau kana ba'ruhum zahiran li ba'ri ko da shayi zai nuna ne ya ga shashi to da ba za su iya yi ba in ji Allah mm-hmm. wala qad sarabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal فأبي أكثر الناس إلا كفورا ولقد Allah ya ce mun bayyana muku. linnasi ga mutane fi hadal qur'ani a wannan alqur'ani min kulli masalin daga misali kala kala eh duk misalin da ya kamata gaya muku Allah ya ce mun gaya muku fa ba an sara nasi amma mafi yawan mutanen maka sun ki illa kuhuran sai dai jayayya ga rahmar da Allah ya sai dai su dinga jayayya ga gaskiya wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajira lana min al-ardi yanbu'a wa qalu suka fada lan nu'mina laka suka ce ba za mu imani da kai ba hata tuba bajira lana min al'arabi yambuwa zai ka goma mana idanu a ƙasa yana bulbulowa aina yambawa min halma ka nuna mana idanun da zai dinga fito da ruwa in ba haka ba kuma auta takuna laka jannatu Auta takuna laka jannatu min nakilin wa inabin fatubajira lana rakila laha tafjira Auta takuna laka jannatu ko ka nuna mana wani gona min nakilin na dibi ne wa inabin da inabai wanda Allah ya sauke maka daga sama fatubajira lana haru a dinga korama ya danga kecewa kilala tsakiyar wannan gonakan tabajiran ke cewa mm. au da sama'a kama za'amta alaina ki safa na utati billahi wal malaikati qabila au da sama'a ko kuma ba haka ba a sa sama ta yanko ta fada musu kama za'amta alaina kama yadda kariya a gare mu kizban wani yanki ta tati billahi wal malaikati kabila ko kuma a zo musu da Allah shine tati billahi a zo musu da Allah wala malaika da malaiku kabila ido da ido shine kabila nan ido da ido muqabilatun ayyana na rawo magani in san gani nan gaba za su imani ya suka ce au yakuna laka baytun zukurfi naw taraka ya fi sama'i walan numina lirqiyaka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u au yakuna laka baytun ko kuma muga Allah ya baka wani daki min zukurfi na zinari autar kefi sama'i ko kuma muga an ajiye ma tsani kana taka tsanin tsabtsabtsan muga kawo sama to walan numina ka mu ko ba za mu yi imani ba liruqiyika ko ka hau sama ma ba za mu yadda ba suka ce in an ajiye ma tsani an rike ma tsabtsabtsab kawo sama to walan numina ka wannan harhawan da kai ruqiya din ba rakiya bane taraqi ne eh wannan harhawan da kai ka taka tsanin suka ce ba za mu yadda da shi ba in ka je ma ba mu yarda ba tuna zilu alaina sai a saman da muka ga kawo kawo ka tafi sama to ba za mu yarda ba sai dai in zaka dawo maganka da littafi to mun san a saman haka baka tuna zilu alaina kitab sai ka sauke mana da littafi na kuma littafin ba za mu yarda ba sai mun karba hannun mu mun karanta sannan za mu ya kai kullum su ba da rabi illa bashar rasula wani ga ya musu lahum da su ba hana rabi tsarkar tsarki ya tabbata ga sarki allah wani makunta wannan ba kowai ba ne ila basharar rasula Allah ya ce mutum ne na yi kuma a matsayin manzan ka sayar rasuli ma kaman sauran ne yake walam ya kunu ya dubi ayatin ai ba zai zama annaba zai zama muku da aya ba ya bi izinin layi sai da izinin Allah mm. wa ma mana nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basharar rasula kuma mana annasu ba komai ne ya hana mutane ba an yi yu'minu su imani da Allah idan ja humar huda yayin da shirya ta zo musu illa an ƙalu sai dai ka je suna faɗan wannan Aba a sallahu ya za ya allah ya aiko mana da basharar wai mutum rasulun a ce wai shi ne manzo walam ya ba malaka to me yasa allah bai aiko mana mala'ika ba kullahu kana fi laradi malaikatun yamshu na muduma innina lanazalna alaihim min sama'i malaka rasula wallahu ga ya mazo lau kana fi laradi malaikatan da a duniya dan malaiku ne suke yawo yamshuna mudma'innina a ce muna yawo mala'iku suna yawo an cuɗanya kowa an saba da mala'ikan Allah ya ce lanazanna alaihi min samai to da sai Allah ya ce ni mana aiko da mala'ika ya zama manzo idza la yursilu ila al-qaumi rasulan illa min jinsihim Allah ya ce to ai ba mu aika mutane manzo sai irin jinsin su ku jinsin ku mutane ne jinsin ku ba mala'ika bane da mala'ika ne jinsin ku to sai aiko muku mala'ika liyamkinuhum mukaribatu saboda in mala'ika ne jinsin ku za ku iya magana da shi wal ba mun ku fahimce amma ku da bajin su malaika bane mutum yanzu yana ganin malaika ma mutuwa zai Allah ya ce mu kuma rayuwanku muke so ba mutuwanku muke so ba kullu hmm. kafiya billahi shahidan bani wa bainakum innahu kana bi badi kabiran basira kullu ya musu ya rasulullah kabe billahi shay kai su da Allah ya zama shine shaida bani wa bainakum tsakanina da ku alasu da giya kan gaskiya na dai Allah ne shaida innahu kana bi ibadihi domin shi ubangiji ga bayinsa kabira mai bada labari ne basiran Allah masani ne aliman bi na Allah ya san ba da nan bayi wa zawahirihim kamar yadda ya san zahirin su na wa man allah fa al muhtad ومن يضلل فلن tajida لهم أولياء min duni man yahdi allah duk wanda Allah ne hiriya da ya samu hirya gurin Allah wa huwa al-muhtadi wanda ya samu kyakkyawan shari'a wa man yurilil wanda ya bata bai samu shirya daga Allah ba falan ta lahu da wa za a samu ne auliya ya zama sa ya duna mu ya shirya da su min duniyi koma bayan Allah hmm. wa nashruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summa hmm. ma wayhum jahannam Allah ya ce duk wanda bai samu shirya cikin gurin Allah ba wani hashiru ma Allah ya ce za mu tara su yawmal qiyamati ranar gobe kiyama ma shina ala wujuhihim dan tarin da za a ba da kafa ba ne a kan fuska mutum zai dinga tafiya a fuska e kaga abinda kana ga ba zai yoyi ba zai yoyu idan aka ce ya za a yi mutum ya tafi a kan fuska sai ka ce ya aka mutum ke tafiya a kan fuska ai ba kafan yana tafiya ko to a lahira kuma allah zai ba da iko sarkin da ya ba da iko za a tafi a kafa to haka zai ba da iko wani ya tafi a fuska umiyan kuma sannan ma a makance wa bukuman gahi bebe wasu ma a kurmance allah ya ce dai to ma wahum jahannama makomansu wutan jahannama kullama kaban kullama kabat zidnahum sa'ira kullama kabat duk lokacin da wutan ta danyi sanyi sakana lahabuwa ruruwan wutan ya dan kwanta zidina Allah ya ce sai mu sake sa mala'iku su ƙara rura ta ta lahabuwa ruruwan ya tayi wai sha'ala ta dinga tarzadi in ji Allah mm. zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina وقالوا أئذا كنا إذا من ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك كان وانا بياني abin da ya za mu musu wannan zakayya jazahu wannan ne sakamakon su abin da suka yi ne a duniya bi annahum kabaru bi ayatina hakika Allah ya ce sun kafirce wa ayoyin mu wa qalu suna cewa mun ne lil basi saboda wa tayin kiyama a idza kunna idza mun shin yanzu idan mun zama kai wa rufatan murdidige a inna ha ila yau lamabu suna sake ta da mu kalakan halitta jaridan amai da mu sabuwa yanzu saka suke faɗa yanzu Allah hmm. awalam yara wannan Allah allazi kalaka samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi awalam yara washin ba ku ana sani bane anna Allah Allah madaukakin sarki ba allazi kalaka samawati shine ba da ya dace sammai wal'arar da kasai ma a zamanci tare da girmansu sarkin da ya wannan ƙadirin ai yana da iko ala an ya kalaga misu a ce ya halarci mutum misalin kuɗin ƙarami al'una su fi zagar ga ku mutane ƙanana yadda ya zama kai ƙaramin halitta har ka ba allah wahala waje ala da kuma ajalan waje ala da ajalan larai ba fi waje ala da ajalan allah ya halatta muku ajali eh ja'ala nan halitta ne ya halatta muku ajali na mutuwa wal ba'ath da na tayin kiyama la raiba bi wannan babu kokonto fa abe fa ba zalimuna illa kufura amma duk da aka yi a zalimi shine mushriki bai yadda da haka ba yaki illa kuhuran sai dai ƙara jayayya da Allah juhudan lahu suna ƙara nuna jayayya ga Allah kun mhm. lawantum tamlikuna kaza ina ramati rabiya idan la amsaktum kashiyata linfaq wa kana linsanu katura kun ga ya musu lahum da su lauda dai antum ku dai a nan duniya kaza ka zayin rahmatar rabbika da dai a ce za ku mallaki taskar rahmar ubangiji mina riziki a ce arziki yana hannunku wal madar ruwan sama yana hannunku iska yana hannunku Allah ya ce da za ku yi haka a ba ku wannan dama idan a wannan yayi la musakatum Allah ya ce da za ku rike ba za ku ba wani ba libukulim saboda rawanku kai ya dalin baki kar ku ce ku bayar abin ya kare kauban na fadiya saboda tsoron karewar bil infaki wajen ciyarwa fataktaru da za ku yi ƙwauro wa kanal Allah ya ce yau yau mutum mun halice ne ka tura mutum mai rowa ne da kilo mai yawa rowa ne mm. wala kada ta na musa ta sa'atin bayinatin fasa albani bani fasa albani isra'ila ni جاءهم فقال له ya إني Allah يا موسى مسحورا الله ya دوغا ينزل ولا قد musa ya تسع آيات Allah ya ji hakika mun baiwa ne Musa aya guda tara hmm. bayyana din hujjoji ne a bayyane ta wai yayi ta cale da hannaye guda biyu suna haske wala sa da sanda wa dubana da dubana shine ruwa yana kewaye mazaunan wato kibdawa wal jarada da fara kuma da kwarkwata wara fadiya da kwado wa damu da jini au damsu ko da shafewan shekaru sanina dam shafewan shekaru da fari wani ƙarin samara ko kuma da tawayewan 'ya'yan itatuwa fasa ya muhammadu yau mazan allah kan wannan abin da muka yi tambayi bani isra'ilawa mana Anu haisuwa da tambaya ce ta tabbatar tabbatarwa lil mushrikina ala su a akan gaskiyanka au fa ko muka ce lahu as'al ka tambaya wa bi qiraja ka je tambaye su iz jahum yayin da annabi Musa ya zo musu fa lahu fir'aun sai fir'auna ya ce inni la azannaka ni fa ina tabbatarwa Musa zautu nan gaskiya yake ni bi fir'auna mazahura abin da ka zo mana kamar sihiri ne makaduwan yaudara ne magaluban yarin jaye alaƙalika ta haka fir'auna ya gaya masa na qala laqad alimta ma anzala haula illa rabu samawati wal ardi basair wa inni la zunnuka ya fir'aunu masabura Kala, sai ne Musa ya ce alimta haƙiƙa ni na zan manzala haula ba kowa ne ya sauka da wannan ayoyi ba fa hmm. illa rabu samawati sai dai ubangijin saman nan bakwai wal arda da kasai irin a matsayin ibran lura walakin naka sai dai kai fir'auna ta annida ka nuna tsaurin kai wa bi wani karatun ma ana karanta bi ran min darhuwa ka nuna tsaurin kai hmm. eh wa inni ni dinna la'azunnuka na tabbatar ya fir'auna masabura kai fir'auna halakake ne zato ne mai ma'anan hakika hakika fir'auna kai dai halakakke ne halika aw mazaruban ko kuma kai ababan juyarwa ne an alkhairi ga dukkanin wasu alkhairai mm. fara da an yastafizahum min al-ardi fa agraqnahu wa man ma'ahu jami'a fara da fir'auna hakika <coughs> fir'auna ya nafi mm. an yastafizahum min ya ardi da anay Musa da bani Isra'ilawa da kasar Misra ya kurji Musa wa qaumahu ya bi da nan musa da mutanensa min al'arazi daga wannan lardin Misira. allah ya ce ba garaƙana ya yi niyya allah ya ce mu ma muka nufe da namu niyyar hmm. sai abin da allah ya din ya tabbata abin da fir'aunan ya yi din allah ya ruguje yi fa garaƙana allah ya ce muka dulme da fir'auna wa man ma'ahu da jama'a da suke tare da shi jami'an baki da yanzu Allah hmm. wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila kunul laram فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كاجي الله ما دوغا ينزل وقلنا مكتي min barihi bayan mun halakar da fir'auna li bani isra'ila ma gaya bani isra'ila iskunul arza bani isra'ila ku zo a wannan ƙasa ta misra fa idza jaa yayin da wani alƙawarin ya zo na tayin kiyama shine lahira hmm. ma bar ku kudan zauna amma duk lokacin da alkawarin lahira ya ji na bi kuma za mu zo da ku labiban jama'a jama'a an tuwahum da kudin da mutanen firaunan duk za mu tara ku mun muku hisabi bayan mun yi hisabi kuma a baku sakamakon da ya dace shine ji na bi kuma lafifa su ma za a zo da zuwa lahira kuma za ku zo lahira wa bil haqi da dama mun sauke qur'ani ne akan gaskiya wa bil kuma da gaskiyar al-mujtamidu alai wanda ya taro a gare na zal muka sauke qur'ani kama hmm. an zala lam ya tari ta badilu babu wani jirgita da zai bujiro alkur'ani mai girma hmm. wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira wa ma ka mu ba mu aiko ka ba ya rasulullahi illa mu illa mubahiran mun aiko ka ne kai mai albihir ne man amana ga duk wanda ya imani bil jannati da ya ga aljanna Wannan ziran kuma kai mai gargadi ne man kafara ga wanda ya kafirce mana bin nar da higa wuta wa qur'anan faragnahu litakrahu ala nasi ala mukus wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan wannan alqur'ani faragnahu Allah ya ce mu ne muka rarraba shi nazzalna mufarriqan aka sauya qur'ani ala rabe hmm. fi irina sanatan a shekaru ahirin awwa salasa ko ahirin da uku aya ɗaya aya biyu litaqra'u 'alan nasi ba da banza ba lamun kai ne <coughs> dan ka karanta yi alqur'ani dan 'alan nasi ga mutane alamu kuce akan jinkiri malan akan jinkiri wato wadatan da soyayya liyabi mu dan su fahimta in aya ɗaya biyu ku yazo abin ya fi marmari aya hudu biyar ya fi marmari amma idan aka karanta kullum kullum aya goma aya hirin sai a gaji ko yanzu da kuka muka tara karatun azumin nan ai kaga dan wata ɗaya ne aka ce watan gobe da azumi ai kaga daga ni sai dai na gaske Eh, kowa zai kama gaban sa ya ce kai abin ya isa haka baɗi maje maji ya isa mutum da yawa za ga ya koma yi mana amma da yake da marmari <coughs> wata ɗaya ne kaga wata ɗaya nan ana taro a azumi kuma ga ce watan gaba ma kuma karatun za a yi watan gaba ma haka to haka Allah ya ce a hmm. dinga karanta Qur'ani alamu kuci hmm. a kan hankali aya uku zai sauka ana marmari <coughs> aya huɗu zai sauka domin hakan zai zafi zama a kirji ah, amma tun daga bakara zuwa naziya ce rana ɗaya izo goma rana ɗaya izo a to zai gamshi mutane Shi ne bazaran alamu eh, a kan jinkiri a hankali abinda hmm. marmari da daɗi kuma zai zauna zuciyar mutane haka Allah ya faɗa kun gani ko? Hmm. to me Allah yake cewa wa nazzalnahu tanzila na hu Allah ya ce mu ne muka sauke alqur'ani hmm. tanzilan sauƙewa in ji Allah kula minu biyu ya wula tuminu Wani da ya musu ku fara maka. wannan akwai tsoratarwa ayan nan aminu bi wai za ku ba da gaskiya da Allah ne ko ba za ku ba da gaskiya ba abin sai da ya kai ga haka E, aka ce rasulullahi kirawo faran maka maza da gaggawa hmm. kurga ya masa amanu bihi za ku yi imani da Allah tambaya kurin ake muku aw la yu'minu ko ba za ku yi imani ba to ka san dai gaba akwai halaka E, tambaye su mujin da za su yi imani ne ko ba za su yi ba suna cewa ba za su yi ba Allah zai saukar da kuyinsa to annabi ya tambaye su haka ya kai gaba kaɗan innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakiruna lil sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafaula aya ta gaba jama'a akwai sujada eh to yine innal ladhina utul ilma mm. kaga wanda zai suke mabuta ilimi min qablihi na can gabanin